Gwamnatin tarayya ta yi alkawarin fara sayar da kilogram hamsin na shinkafa a kan kuɗi naira dubu arba'in. Kamfanin MTN ya rufe ofishoshin shi a faɗin Najeriya. Lauya mai kare haƙƙin ɗan Adam Deji Adeyanju ya yi gargaɗi kan sojojin da aka baza domin masu zanga-zanga. Ga labaran kamar yadda suke. Gwamnatin tarayya ta sanar da raba karin motoci goma cike da buhunan shinkafa kilogram ga kowace jiha waɗanda za a rika sayar da su kan naira dubu arba'in kowanne. A yayin taron majalisar, ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na ƙasa Muhammad Idris ya ce wannan na cikin tsare-tsaren sauƙaƙa tsadar rayuwa da gwamnatin ta bijiro da shi. Majalisar Zartaswa ta Tarayya ta bayyana cewa mafi yawan buƙatun da masu zanga-zangar suka gabatar tuni gwamnati ta biya su. Ta kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya saurari damuwar waɗanda ke shirya zanga-zangar kuma tuni ya fara ɗaukar matakai a ƙoƙarin gwamnatin na tabbatar da wadatar abinci. Don haka yin zanga-zangar a yanzu ba shi da wata fa'ida saboda gwamnati na aiki tukuru kan magance ƙalubalen da ake fuskanta. Nan kuma bayanai daga jihar Kano na cewa jami'an tsaro sun cafke wasu mutane biyu da ke bayyana kansu a matsayin malamai a jami'ar Bayero da ke Kano ɗin. Jami'an tsaron jami'ar ne suka kama wasu mutane biyu da suke bayyana kansu a matsayin malamai da kuma sayar da littattafai ga ɗaliban makarantar. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun muƙaddashin magatakardar makarantar, Balaji Abdullahi ya fitar ya ce an kama mutanen biyu ne jim kaɗan bayan shigarsu azuzuwan ɗalibai a sashen koyar da ilimin injiniyanci na jami'ar. Mutanen da aka bayyana sunayensu da Mr. David Iluwebe da Mr. Chike e Ike daga jihohin Edo da Delta sun shiga hannu bayan da suka gabatar da ɗalibai jerin wasu littattafai guda hudu da suka ce ya zama wajibi su saya. Bayanan na cewa mutanen biyu sun tilasta wa ɗaliban sayan littattafan tare da yi musu barazanar faduwa jarabawa matuƙar ba su saya ba. dalili kenan da yasa suka shigar da korafi ga hukumar makaranta kuma bayan bincike ne aka gano cewa malaman bogi ne Kamfanin sadarwa na MTN ya sanar da rufe dukkan ofisoshinsu da cibiyoyin da yake da su a faɗin ƙasar nan na tsawon sa'o'i 24 daga ranar 30 ga watan Yulin 2024. Wannan ya zo ne daidai lokacin da kamfanin ya ce wasu fusatattun sun fasa masa kayan amfani a ofishinsu sakamakon rufe musu layukan da aka yi saboda rashin yin rijista da lambobin ɗan ƙasa. Kamfanin na MTN a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na X ya buƙaci abokan hulɗarsa da abin ya shafa da su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani don neman taimako. Kamfanin ya tabbatar wa da abokan hulɗarsa cewa za a ci gaba da gudanar da ayyukan yau da kullum bayan awa 24. Lauya mai kare haƙƙin ɗan Adam Deji Adeyanju ya yi kira ga babban hafsin sojin ƙasa Laftanar Janar Torrid Labaja da ya janye sojojin da aka tura a cikin birnin tarayya da sauran birane a daidai lokacin da ake shirin zanga-zangar ƙasa da aka shirya. An samu karuwar jami'an tsaro ciki har da sojoji a cikin birnin tarayyar Abuja a lokacin da zanga-zangar da aka shirya daga ranar ɗaya zuwa goma ga watan Agusta ke karatowa kamar yadda jaridar Punch ta rawaito. Daraktan yaɗa labarai Manjo Janar Edward Buba ya karyata tura sojojin da niyyar razanar da masu zanga-zanga inda ya ce dama ana tura sojoji aiki a ko'ina a faɗin ƙasar nan don yaƙar 'yan ta'adda da 'yan tawaye a don haka tura sojojin a wannan lokaci ba wani sabon abu ba ne. Duk da haka, a cikin wata wasiƙa da ya aike wa hafsin sojojin ƙasa a ranar Talata, a Adeyanju ya bayyana cewa samar da tsaro yayin zanga-zanga a aikin 'yan sanda ne, ya kuma yi tunatarwa kan yadda tura sojoji a lokacin zanga-zanga a Kenya da kuma lokacin zanga-zangar EdSAS a shekarar 2020 ya haifar da tarzoma. Sakataren hukumar tallafawa ilimi wato TED Fund a Kitetsoni Echono ya koka kan tsadar kuɗin wutar lantarki a jami'o'i inda ya ce wasu daga cikin jami'o'in yanzu haka na biyan sama da naira miliyan 400 a kowane wata. Echeno ya bayyana hakan ne a yayin wani taro da aka gudanar tare da kungiyar ɗaliban Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Comrade Loki Emonofe a Abuja inda ya bayyana damuwa matuƙa kan yadda makarantun za su iya durƙushewa saboda wannan matsalar. Ƙarshen labaran kenan kafin mu ban kwana ga bitar muhimman kanin su da aka rigaya aka saurara. Tunda farko dai kun ji cewa Gwamnatin tarayya ta sanar da shirin ta na fara sayar da kilogram hamsin na shinkafa akan kuɗi naira dubu arba'in. Kamfanin MTN ya rufe ofisoshinsa a fadin Najeriya. Kun kuma ji cewa lauya mai kare haƙƙin ɗan adam AJ Adeyanju ya yi gargaɗi kan sojojin da aka baza domin masu zanga-zanga. A madadin kafatanin ma'aikatan DCL Hausa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni mai Hadi Ibrahim nake cewa mu kasance lafiya. Thank you.